Kaɗan daga cikin mambobin sabuwar majalisar sarakunan ta jihar Kano sun haɗa da dukkanin sarakunan jihar guda biyar da masu naɗa sarki guda biyu daga kowace masarauta da daraktan hukumar tsaro ta DSS da kwamishinan 'yan sanda na jihar da wakilan 'yan kasuwa da kwamishinan ƙananan hukumomi kana da shugabannin ƙananan hukumomin da ke ɗaukar bakuncin fadar masarautun guda biyar da dai sauran masu ruwa da tsaki kamar yadda ke kunshe cikin dokar masarautu ta jihar Kano. tinde gwamnatin jihar Kano ta bayyana sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sabon shugaban majalisar. Duk kasashen nan da aka kirkiro masarautu babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana karkashin wani sarki sai a wannan ta Kano da aka yi. Aka ce in ya shekara biyu zai sauko wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu. Kaga a nan akwai lokacin da sarkin Kano zai zama yana karkashin sarkin Karaye. wannan ya saba wa hankali da bature ya yi tunda bature da ya zo kasan nan ya bi ka'idoji idan na fahimce ka watakila ɗaya daga cikin uh, lam'ar da ita watakila doka ta zo da shi shine uh, da kamata ya ce ba jijjiwa za a yi ba kwarai wannan shine abin da ya dace saboda duk inda bature ya kawo masarautu idan aka bar wannan ba sarkin kano ake ciwo mutunci ba kenan ya kamata a gyara doka ta yadda watakila za a ce an batta dindindin a kujerar sarautar kano wannan kuma ruwansu malam ado ibrahim kurawa kenan guda cikin makusantan fadar kano kuma mai nazari da bincike akan harkokin sarautun gargajiya da amma dan masanin gaya alhaji nura kani na cewa lamarin ba abin da jijiyar wuya ba ne a'a abin da aka ce za a yi karba karba sarkin kano zai shekara biyu in gona ya ga dama ya ce bici gobe ta yi gata a ce karaye ta yi citta a ce kuma ranasi shekaran citta a ce kuma ga ta yi cittan cittau abin ya sake zagayowa in ka duba za ka ga wannan tsari ne ai da aka ce shugabanci fa aka ce kuma aka ce doka aka ce fa za a bi an yi abin nan ba a kan doka ba aka ce a bi doka aka bi dokar kuma dokar ce ta tsara haka ya ce bari I fara da masarautar kano to ina wani laifi a cikin wannan alhamdulillahi ai alhamdulillahi ai mu mutane ne dama masu biyayya muna kira ga iyayenmu sarakuna dukan abin da Allah ya kawo shi na kaddara Allah ya rubuta rubuta kaddara ah, to sarkin Kano bai zauna da mutanen Gumel ba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero bai zauna da mutanen Hadeja ba bai zauna da mutanen Kazaura ba bai zama shine chairman su ba kuma daga karshe sun zo Hadejan nan da da Kazauran nan da da da Gumel sun jagoranci abin nan ai an yi Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da fadar Kano ke cewa har sai ta samu takardar gwamnati da ke tabbatar da naɗin sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu akan kujerar shugabancin majalisar sarakunan jihar sannan za ta bayyana matsaya. Hannu guda kuma a jiya ne babbar kotun Kano ta ba da odar dakatar da kaddamar da majalisar kamar yadda masu naɗa sarki a masarautar Kano suka nemi kotun ta yi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.